أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء مجلسي نقوم شاترا أشكم مجالس من تفسير القرآن من جرمة آه wannan wata na ramadan na shekara ta 1441 wanda muke a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka yau 19 ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 12 ga watan biyar shekara ta 2020 ta miladiya ah, yau insha allahu za mu tashi aya ta za mu tashi aya ta saba'in da hudu na'am saba'in da hudu na'am saba'in da 73 wa kalata latad'uhum ila sirafin mustaqim kafin nan akwai tambaya da aka rubuto jiya ya kamata a ce mun amsa tambayan nan amma ina ga saboda muka sha'afa tambaya shine assalamu alaikum malam Allah ya tsare ka daga dukkan sharri ya kuma kara maka lafiya amin gare mu baki daya malam dan Allah a yi mana bayanin hadisin da ya yi magana akan yadda yaro yake kama da mahaifiyarsa ko mahaifinsa kuma menene ingancin hadisin eh wannan hadisi hadisin Anas ya zo kuma daga hadisin tauban hadisai ne ingantattu hadisin tauban yana cikin sahih muslim hadisin anas ne ya zo da kisa cewa lokacin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina farkon zuwansa abdullahi bin salam ya zo wajensa ya yi ce masa zai masa tambayoyi guda uku ba wanda zai iya amsa su sai annabi daga cikin tambayoyin ya tambaye shi daga ina ake ta yaya ake samun wato kama ta yaro wani lokaci ya kama da mahaifiyarsa wani lokaci ya kama da mahaifinsa a haka zalika a hadisin ummu salama da a ta yi maganar da ta tambaya cewa idan mace ta da wata macen ansar ta tambaya cewa idan mace ta yi mafarki a cikin bacci ta ga irin abin da namiji yake gani za ta yi wanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idan ta ga ruwa sai ummu salama ta ce a'a mata ma suna wannan sai ce me ya same ki ta yaya za a samu kama inda babu ba su da ruwa to a hadisin ya zo da lafazi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi amsawa na hadisin abdullahi ibn salam ya ce idha ala ma'ur rajuli ala ma'il mar'a idan ruwan wato idan maniyin namiji ya ɗaukaka akan na mace sai kama da dangin ubansa idan maniyin mace ya ɗaukaka akan na namiji sai ya kamata dangin uwarsa a hadisin sauban kuma sai ya zo da lafazin sabaka sai ya zo da lafazin afuwan hadisin anas hadisin sauban shine ya zo da lafazin ala hadisin anas kuma ya zo da lafazin sabaka cewa idan ruwan namiji ya riga na mace to sai ya zamanto namiji idan ruwan mace ya riga na namiji sai dan ya zamanto mace saboda aka lafazi biyu riga idan ya riga sai aka ce shi wannan zai zama namiji wannan ya zama mace idan ya ɗaukaka zai yi kama da yan uwan zai yi kama da dangin mace idan namiji ya ɗaukaka shine zai shine ɗaukaka shine yake tanta yake nuna kama rigaye shine yake nuna namiji ko mace an fahimta da lafazin ya zo to don haka waɗansu malamai sun ce wannan tasarrufin ta ne a hakikanin yadda abin yake allah maɗaukacin sarki ya bar makansa sani amma wannan ta daga cikin abin da ake kirga daga cikin mu'ujizozin manzon allah sallallahu alaihi wasallam domin yanzu ilimi yayin da ya nuna wato halittar ɗan adam take kasancewa kan cewar ita mace akwai abin da yake daga jikinta ruwanta akwai ruwa wanda yake na cikin ciki ba ma gani akwai kuma wanda yake na waje wanda yake fitowa lokacin sha'awa danshin da take samu akwai kuma ruwa da yake towa a cikin ciki wanda ba ma ganinsa shine lokacin da kwan zai toho a cikin a cikin bututun fallopian zai toho yana tafiya a hankali a hankali a hankali kamar wanda ake rakata kamar amarya za a rakata gida haka ake towa da akwai ruwa iri-iri a cikin wannan bututun na fallopian din wanda su ne a cikinsa yake iyo kamar 'yan rakiya ne za su taho da shi daga a su inda ake yin kwan ovaries din za su taho cikin su taho zuwa mahaifa to sannan shi kuma maniyin namiji idan ya shiga cikin gaban mace ɗugon maniyin nan da kake gani akwai kwayoyin maniyi guda wajen miliyan 250 su yana iyo suna da 'yar jela kamar fanka tana kada su da haka suke tafiya kuma da sukari wanda shine kamar makamashin da yake ba su yake ba wannan fankan karfin da za ta rinka motsa shi yana tafiya in ya shiga cikin gaban mace a cikin wannan duhun bai san inda yake tafiya ba hmm. haka za su taho su su miliyan 250 ɗin nan kamar masu zanga-zanga waɗansu a hanya a tattake su a mammake su su kasa tafiya su kasa isa haka kuma za su tafi babu wani alamar hanya cewa ku gaba ku yi dama ku nan sai inda Allah ya kai su to idan suka zo cikin mahaifa suka yi sama har suka zo inda mahaifa ta take kwan shi kuma ya taho idan ya shigo cikin mahaifa to zai awa 48 kafin kafin kawai ya fashe ya zama jini ya kwaranye idan ya zo a cikin nan to kaga yana sama da maniyan ya riga maniyin zuwa mahaifa sai a samu to wajen haka za su zo kwayayen maniyin da yawa suna kokari su shiga cikin kwannan guda ɗaya ne zai shiga da zaɓin Allah wanne ne zai shiga Allah ne kaɗai ya sani to yana shiga shikenan shine za a samu zygote din shine nutfatin amshaji hmm. a cakuɗe hmm, da na mace da na namiji to menene yake tabbatar da da uluwin wannan ne yake tabbatarwa shine alama urrajil da ta riga zuwa sannan namijin ya zo hmm? ko kuma kafin kwan ya zo wani lokaci kafin kwan ya zo cikin mahaifa yana cikin bututun fallopian shi maniyin idan ya hau sai kuma ya shiga sai ya tafi waɗansu daga ciki sai su wajen fallopian ɗin wani su na dama wani su na hagu wanda Allah ya nufa zai yi a cikin a cikin bututun fallopian tube ɗin a nan za a samu haɗuwar to sannan kuma a rako shi ɗaya daya dai cikin da wannan ruwan amshajin sai ya taho cikin mahaifa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara ga cewar wato abin da yake sanya kama yana da tasiri akan wato wanda ya riga wani ko kuma wanda ya hau kan wani ainihin ma'anar yanda yake Allahu a'lam amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa wannan mu'jiza ce kuma mun gaskata shi ko da ilimi bai gano shi ba mu mun gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma hakika din wato tasiri akan mace da namiji abu ne wanda yake komawa ya zuwa ga abin da yake zuwa daga mace ko abin da yake zuwa daga namiji shi a jikin namiji ilimi ya nuna kan cewar shine yake da nau'i biyu na chromosomes wanda suke da x da y amma ita mace nau'i ɗaya kawai take da shi me yake deciding me yake tabbatar da cewa wannan zai zamanto nau'i biyun zai samu x da y ko ko xx kawai zai samu Allahu a'lam to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin ishara da cewar ga yadda tsarin yake sai dai fahimta ba za ta kai ba dan abu ne wanda yake a cikin gaibu a cikin mahaifa yake faruwa hmm? kuma tasirin inda haduwar take da yanda ɗaukakar take tambaya da yanda rigayar take tambaya eh, take tabbata da yanda ɗaukaka take tabbata da tasirinsu a kan kama ko akan mace ko namiji wannan abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma a cikin hadisai ingantattu hmm? abinda shi ilimi yana nuna kawai yana bin mechanism din ne ga yanda yake ga yanda yake an kula an yi wannan amma ba a san me yasa dalilin da wannan yake yi ba ko me yasa dalilin da wannan yake yi saboda haka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin abin gaskatawa ne kuma ne tana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tambaya ta biyu wannan yace dan Allah a yi mana ƙarin bayani game da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace annoba da dajjal ba za su shiga makka da madina ba don na ji wani malami ya ce hadisan karya ne eh, akwai hadisin da ya tabbata shine hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito daga hadisin abi huraira radiyallahu anhu wanda asali hadis riwayar malik ne a cikin muwatta cewa madina a cewa a hanyoyin shiga madina akwai mala'iku dujal ba zai shige ta ba haka ma at-ta'un ta'un ya ce ba annoba ba akwai bambanci tsakanin at-ta'un da alwaba mm-hmm. eh, akwai bambanci su hadisin akan madina ne bai zo akan makka ba masu ruwayo hadisi ne da ma'ana masu sharhi kamar su imamun nawawi sun faɗa suka shigar da makka amma ambaton makka bai zo ba a cikin hadisin abin da ya zo ambaton madina ne kuma wani hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce to amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore na shigar madina ta'un ne ba alwaba'u ba shi alwaba shine annoba cuta ciwo da yake sa yawan rashin lafiya da eh, eh, yake rashin lafiya da yake sa yawan mace-mace mutuwa mai yalwa mai yawan gaske to wannan ita ce ita annabi sallallahu alaihi ita ce wa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana akan ba ta shiga madina ba kuma hadisai sun nuna kan cewar a zamanin sa an samu wa ba a madina tunda a kamar hadisin uraniyin da suka zo madina suka yi ta rashin lafiya a cikin riwayar aka ce ma madina wa kanat ardun wadi'a gari ne wanda yake mai waba'i haka zalika aisha radiyallahu anha a hadisinta kan cewa sun zo madina au ba a makanat mafi tsananin kasancewar waba'i da ake samu haka suka zo suka samu madina har bilal ma ya ce mun bar gari wanda yake na ni'ima na lafiya mun zo gari wanda yake mai waba'i kuma a cikin bukhari dai a cikin kitabul jana'iz a hadisin abul aswad da ya zo madina a zamanin sayyidina umar ya ce ya zo ya samu madina ana rashin lafiya wa kanat fihim mautun zariya a cikin madina din ana mutuwa mutuwa mai yawan gaske a zamanin sayyidina umar to wannan ya nuna kan cewa waba ba tsa'un ba ne shi tsa'un nau'i ne na waba ta'un fassararsa ta zo a hadisin abu musa al-ash'ari wanda annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shine wahzu a ada'ikum min al suka ne na makiyanku na aljanu shi ta'un daga aljanu yake cuta ce amma daga aljanu makiyanmu na aljanu su ne suke kawo ta kamar su kamar yanda ake sukan kamar yanda yaƙi ake suka da takobi to su ma su ne su kuma yakin su da mu sai su soke mu da cutar ta'un cuta ce wadda yawanci taka aka ce tana bayyana da kamar kuraje a wurare waɗanda suke maɓoya na jiki kamar matse-matsi kamar a hamata eh, kamar mahadar na'am kamar mahadar hannu to a nan wajen take fitowa to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kore shigar waba a cikin madina ba za a iya samun waba don haka kun ga babu cin karo da abin da ake gani da kuma wannan hadisin mm. a tunda kowane fa'un waba ne ba kowane waba ne yake fa'un ba eh, sannan kuma ma ai hadisin anas na wannan ya zo da ziyadar a cikin bukari cewa la ya dukulu hal dajjal wala ta'un insha Allah ya ce insha Allah to waɗansu malamai sun ɗauki wannan insha Allah alat ta'aliq cewa in Allah ya so ba zai shiga ba amma Allah ya so ta'un zai iya shiga saboda ka in ma ka ɗauki ta'un da ma'anar wa ba in ya shiga Madina to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya shi da mashi'ar Allah in Allah ya so zai iya yi in Allah ya so zai iya yi tare da cewa dai tafsirin farko shine aula musamman saboda ganin yadda fassarar ta'un in ta zo a hadisan abu musa al'ashari cewa wahzu a ada'ikum min aljin <clears throat> saboda haka ba hadisin karya ba ne ambaton makaɗin shine dai munkar a cikin hadisin shine ba shi da asali amma asalin hadisin hadisi ne sahihi kuma bai ci karo da waƙi'i ba ba domin duk da ana a ta'un din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shine wannan keɓantacce kuma a kaddara ma idan ta'un din ya zo sai a rataya shi da mashi'a kuma ba zai yi tasiri irin yadda yake ta ba zai yi wato ba za a samu irin tasirin sa ba irin tasirin da yake a sauran kasashe ba za a samu tasirin sa ba a Madina kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa a tafsir a taujihin Imam al-Qurtubi na wannan hadisin wallahu ta'ala a'lam sai akwai wani bawan Allah yana neman addu'a ya sa kaya har yanzu ba a kawo masa ya sai kaya har yanzu ba a kawo masa kayan ba ba a dawo masa da kudinsa ba to Allah ya dawo masa da haƙƙinsa la ya sare masa al'amarinsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون الله يقول وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم للي كي والله نارنسي كان كيرنسي يزواج تفركي مديديتي wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati ani sirati lanakibun kuma lalle waɗanda ba sa imani ba sa ba da gaskiya da ranar lahira ani sirati lanakibun masu bauɗewa ne ga barin hanya wato masu bauɗewa ne ga barin hanya wadda take miƙaƙiya hanya dai wadda take kaiwa ya zuwa ga wani abu ya zuwa ga cimma daga samun tsira hanya da take mai bullewa to wanda ba sa imani da lahira sun bauɗe mata wato bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ya lizimta ya tabbatar da hujja a cikin ayoyin da suka gabata tun daga inda ya fara afalam ya dabbarul qaul ya tabbatar da hujja a cikin waɗannan ayoyi ya yanke musu dukkan wani hanzari a cikin waɗannan ayoyi da wani dukkan wata hujja da wani dalili da za su kawo akan rashin yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu kan cewa wanda fa ya aiko shi mutum ne sananne gare su sun san al'amarinsa sun san halinsa sun gwada shi sun san sirrinsa sun san bayyanansa sun san cewa ya cancanci ya zo da irin wannan sakon da ya zo da shi a tsakaninsu a cikinsu babu kamarsa kuma sun san kan cewar ba shi da wata manufa a cikin kiran da yake musu da irin wannan kira da yake shi ba mulki yake nema ba domin babu mulki a cikin iyayensa ballantana a ce mulki yake nema shi ba dukiya yake nema ba shi amintacce ne ma sai dai a kawo masa dukiyar da ajiye amma shi ba so yake ya zamanto wani wanda ya fi kowa kuɗi ba shi ba mai taɓin hankali ba ne balantan ake yana neman wanda za a taro a zo a yi masa magani duk sun san wanda kuma <clears throat> bai sanya wannan kiran da yake ba ya sanya shi ya zamanto tsani ya zuwa ga samun abin hannunsu ko samun mulki a kansu kuma bai kira su ya zuwa ga addinin bai kira su ba ya zuwa ga wani addini illa addinin musulunci wanda yake shine siratul mustaqim tare da bayyana irin cututtukan da suke tare da ita da yadda za su samu tsira daga wayannan cututtukan kuma ya nuna kan cewar addinin iyayensu addini ne wanda yake na bata ba akan hujja suke ba to don haka irin abin da suke kawowa na cewar shi ya samu tabin hankali bayan bayyana gaskiya a gare su da kuma abin da zai tabbatar da gaskatawar Allah ga abin da ya zo da shi da mu'jizozi da ayoyi da ya ba su to ya nuna kan cewa ba wani abu bane illa ke su ga gaskiya kawai to sai Allah kuma ya ce nan sai Allah maɗaukakin sarki ya zo yake ma annabinsa shaida wannan ta isa wato isa matuƙa wajen tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da yi masa rarrashi cewa wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lallai kai wallahi kana kiran su zuwa ga hanya madaidaiciya ne Allah ne yake masa shaida hmm? Allah ne yake masa to da irin wannan shida ta annabi sallallahu alaihi wasallam rashin yadda wanda bai yadda da shi ba da yadda wanda ya yadda da shi duk ba za ta dame shi ba Allah kadai yayi masa shaida lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu Allahumma salli ala Muhammad sai dai Allah ya ce sai dai Allah yana shaida da abin da ya saukar gare ka Allah ya saukar da shi ne da saninsa ko mala'iku suna shaida wannan ya ishi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daga riwayar qatada wannan mursal ne cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wani mutum sai ya ce masa ka musulunta sai mutumin ya ce masa ni kana kira na ya zuwa ga abu wanda yake ni ina kinsa sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ko da kana ki kuwa kuma an ambata mana cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wani mutum sai ya ce masa ya ce masa aslim ka musulunta wannan abin sai ya zamanto ya yi ƙarfi a gare shi girman kai ya ɗibe shi kuma abin ya yi nauyi a gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka bani labari da a ce kana hanya mawuyaciya wadda in ka sanya kafa a cikinta ma saboda yawan rairayinta sai ta rinka limewa ba za ka iya tafiya a ciki ba sai ka sai ka haɗu da wani mutum ka san fuskarsa kasan nasabarsa sai ya kira ka ya ce ga wata hanya mai yalwa mai saukin bi za ka bi shi sai ce eh zan bi shi sai ce to na rantse da wanda ran muhammad yake hannunsa kana cikin abin da ya fi tsanani abin da ya fi wahala daga wannan hanyar wadda kake a kai da za ka a wadda ka kasance a kai kuma ni ina kiran kai zuwa ga hanya wadda take mafi sauki a gare ka da za ka amsa ya ce eh, zan amsa kuma ya ce annabin Allah ya gaya mana cewa ya haɗu da wani annabin Allah ya haɗu da wani mutum sai ya ce masa ka musulunta wannan abin ya tsananta a gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka bani labari da za ka kasance kana da wato yara masu yi maka aiki ɗayansu idan ya maka magana yana gaskata ka ɗayansu kuma kuma idan ka amince masa yana cika maka amanarsa wannan zai fi soyuwa a gare ka ko kuwa bawan ko kuwa baranka wanda idan zai maka magana ƙarya zai maka kuma idan ka amince masa zai ha'ince ka sai ce a'a ai zan yadda da wanda yake idan in ya mun zance zai faɗa min gaskiya idan kuma na amince masa zai cika min amana sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka ku kasance a wajen ubangijinku wannan shine kyakkyawan misali tsakaninsa da su sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan shaidar da Allah madaukakin sarki ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah ya ce hakika waɗanda ba sa imani da ranar lahira masu bauɗewa ne daga tafarki wato abin da yake a a asirat anan ba lil ahad bane wato jinsin hanya tunda an san menene amfanin hanya hanya ta isar da kai ya zuwa ga manufarka ta isar da kai ya zuwa ga inda za ka je to wanda ba sa imani da lahira su sun bauɗe ma duk wata hanya ma'ana ba su da wata manufa duk wanda baya imani da lahira to ba shi da manufa a rayuwa kuma ya riga ya bauɗe daga dukkan wani abu wanda yake zai kai shi zuwa ga gaci to wani daga cikin shu'unci da sharrin da ke cikin rashin imani da ranar lahira to yana daga cikin jinsin wannan ko da bai kai shi ba mantawa da lahira wanda duk ya manta da lahira to shi ma za ka same shi ya bauɗe daga hanya wanda ya manta da lahira ya bauɗe daga hanya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan ziyartar makabarta fa innaha tudhakkirukumul akhirah domin ziyarar makabarta tana tunatar da ku ranar lahira domin tunawa da lahira shine zai sa ya zamanto rayuwarka tana da manufa rayuwarka tana da manufa idan mutum ya yadda idan mutum wanda bai yadda da lahira ba in yayi gaskiya to yayi gaskiya ne don maslahar kansa in yayi rikon amana yayi rikon amana ne don lafiyar don maslahar kansa amma wanda ya imani da lahira to in yayi gaskiya gaskiyarsa gaskiya ce saboda ya san cewar akwai lahira akwai hisabi in yayi rikon amana rikon amanarsa da gaske yake yi hmm. to shi yasa wato a shugabanni da ake ɗorawa akan al'umma ake ba su alkur'ani su rantsi ai alkur'anin nan saboda abin da ya kunsa na imani da lahira shine ake fata kan cewa zai sa su in za su yi rikon amanan za su ne ba don su sake samun kuri'a a dawo da su ba za su yi rikon amana ne don abin da alkur'anin ya faɗa na cewa lahira gaskiya ce to amma mantawar mantawa da lahira da gafala gabarin lahira shine yake sanya ya zamanto kanta sun bauɗe ma hanya sai zamanto dukkan wata hanya mai bullewa ba za su bi ta ba na'am to sai kuma Allah ya ce walau rahimnahum rahimnahum wa kashafna ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون الله يقول ولو رحمناهم da mun ji kansu wa kashafna ma bihim min durrin muka yaye abin da ke tare da su na cuta wato na masifa wadda na na rukon azaba da ta zo musu shine wannan yunwar da annab sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya sallada musu ita Allahumma ij'alhum Allahumma ij'alha alaihim sinina kasini yusuf eh, lokacin eh, shine ai hatta akhadna mut hatta idza akhadna mutrafihim bil azab wannan ishara ne ga wannan azabar da Allah ya ce hasse da muka riƙi mani'imta daga cikinsu da azaba to azabar ita ce wannan wadda Allah yake cewa da mun ji kansu muka yaye musu abin da ya same su na cuta wannan azabar Allah ya yaye ta lalajju fi tughyanihim ya'mahun da sun dada wato kutsawa a cikin dagawarsu tsananin girman kansu da tsananin kafircinsu da sun ci gaba sun dada kutsawa a cikinsa ya amahun suna faganniya suna kai komo yau su buga nan su buga can babu abin da ya dame su sai kafirci sai girman kai wato a tsanani ya yaye musu in Allah ya yaye musu tsanani to a cikin wannan ayar akwai ishara ga cewa rahmar Allah ita ce take in ta sauka ita ce take yayewar tsanani domin ya ce walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durri mm. da mun ji kansu muka yaye abin da ke tare da su na cuta saboda haka sanadin yayewar cuta rahamar Allah rahamar Allah in domin Allah ya ce in da mun ji kansu muka yaye musu cuta kaga jin kan ne zai sa Allah ya yaye cuta mm. to duk da yake a nan Allah madaukakin sarki yana zargin kacirai da cewar ba sa tuba na hakika domin za su kururuwa ya ce hatta idan akhadna mutrafihin bil azabi idahum yaj'arun suna kururuwar yayin da cuta ta zo musu amma da Allah zai ji kansu ya ce da za mu ji kansu mu yaye musu wannan tsananin da suke ta kururuwa kan Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana lalajju da sai su yi allijaj shine wato wato tsananin husuma da rashin barin musu da sai su dawo ne su ta musu kan cewa ba su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun san cewa hujjojin da suke kawo na karya ne amma za su ci gaba da kawo su za su ci gaba da kawo su don su bishe gaskiya da ƙaryar da suke kawowa to don haka ne idan tsanani ya zo ake so a yi riko da asbabun rahama sabubba da suke kawo rahama sabubban saukan rahama babba daga cikin sabubban saukan rahama shine da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul al-iman wa atiullaha war rasul la'allakum turhamu ku bi Allah ku bi manzo domin a jikan ku wa aqimu salata wa atu zakata wa atiur rasul la'allakum turhamu ku tsayar da sallah ku bada zakka ku yi da'a ga manzo domin a jikan ku daga cikin abubuwan da suke kawo jin kai ya daidaita karatun alqur'ani ai ta sauraron sa kuma ana karanta shi wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu in aka karanta alqur'ani ku saurare shi ku kawai wajen jin sa dan aji kanku Inga alqur'ani mazdari ne na jin kai ai ta karanta shi ana sauraron sa ai ta karanta shi ana sauraron sa domin wannan sanadi ne na jin kai to muna fata irin yadda cikin azumi ake ta yayata karatun alkur'ani a kafofin yada labarai da kafofin kasa da zumunci na tafsiri da tilawa Allah ya sanya wannan ya zama to sababin saukan jin kansa daga cikin asbab din saukan jin kan Allah shine jin kan bayin Allah jin kan bayin Allah arrahimuna yarhamuhumur rahman hmm. masu jin kai Allah arrahman yana jin kansu hmm. irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' ku ji kan wanda suke bayan ƙasa Allah da yake saman al'arshi sai ya ji kanku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka idan zai je yaki ko wani tsanani ya zo masa sai ya kaddamar da talakawa ya kyautata musu don su yi addu'a yace hal tun na wa na illa bi du'afaikum ba a ba ku nasara ba a ba ku arziki sai sanadiyar faƙiranku. rauna na daga cikinku saboda haka ɗauki da ake ƙoƙarin yi da talakawa Allah ya saka ma masu hannu da shuni da alkhairi irin abubuwan da suke yi Allah ya saka ma shugabanni wanda su ma suke da kyakkyawan niyya amma abin ta takaici na gwamnati waɗansu yayin da aka ce za a yi wannan abin yayin nan kuma kakansu ta yanke saka su yi rubda ciki a cikin dukiyar su cinye a lokacin su kwashe haƙƙin talakawa abin ba zai kai waje zuwa ga talakawa ba sun datse hanyar rahamar hmm? sun datse hanyar rahamar ana yi don rahama ta sauko sun datse ta ga al'umma hmm? irin wannan cuta har ina ana neman rahama ta sauka hanyar da rahamar za ta zo gashi masu niyya suna so su yi amma sun datse ta hmm? Allah ya isa hmm? Allah ya sauke Allah ya shirye su dan arama ya kamata ka yi mutunta da mutane ba abu da gobe a sani ba ma zancen a canza su ba a hukunta su a hukunta su me yasa kasashe da dama suke sanya hukuncin kisa hukuncin kisa akan masu cin amanar al'umma akan masu cin amanar kasa saboda cutar da suke yi cuta ce wadda take za ta game al'umma ga baki daya ba ma wai waɗanda suke zamani ba har 'ya'ya da tattaba kunna da jikoki da tattaba kunne sai ta kai gare su mm. cin amanar al'umma ba ba ba ba ne. sharri to saboda haka mu yi bakin kokarin mu wajen bibiyan asbabur rahma sabubban saukan rahma a cikin al'umma musamman yayin da muka zo cikin wannan tsanani ka gama annabin Allah a Yunus da tsananin rashin lafiya ya zo masa da rahmar da ita ya tawassuli hmm. wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahim da ayyuba yayin da ya kira ya kira ubangijinsa ya addu'a cuta fa ta same ni kuma kai ne arhamur rahim kaga sai ya tawassuli da sifar rahama hmm. da ka rahama ita ce abin nema ita ce da ita ce Allah yake yaya dukkan wani tsanani da cuta kuma an ba da abin masu a ba su addu'a karshen sai da wannan cutar ta ci gaba wadai in suka in dama in suka yi addu'a in suka yi addu'a Allah zai amsa an ce to an ce su ne za su yi addu'a annabin Allah sallallahu alaihi wasallam mai addu'a mustajaba zai kaddamar da su su yi addu'a saboda ya nuna mana cewa su ne masdar su ne mabubbugar saukar rahama a al'umma don ya nuna mana kula da su hmm? hmm? ba a ba su ba ha kada sai Allah ya isa su ji tsoro su yi su yi rahabar su ji tausayi su tausaya kada sai Allah ya isa su tausaya tausaya ai abin ne inna kullum fiha hmm. idan tsananin ai tsananin ba zai tsaya ne ita wannan wattaqu fitnatan la tusibanna ladina zalamu minkum khasa ku ji tsoron fitina wadda ba za ta samu waɗanda suka yi zaluncin su kaɗai ba ta zo ruwan dare ne saboda haka sai dai kawai sai haƙuri su ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce was'alullaha alladhi lakum ku roki Allah abin da yake naku an ba ku sun hana ku da ku Allah ka bamu sai Allah ya juya zuciyar waɗansu sai su zo yanzu ba ga su ba waɗansu masu kuɗin da gwamnatin ba ta yi ba ya hana waɗansu masu kuɗin ba su da kansu suke zuwa da kansu za su zo su ɗauki organization su zai zo ya ɗauki mota hmm, su je suna bibiyar gidaje su lungu da sako suna bayarwa mm. to Allah ka dube mu ga aikin irin waɗannan Allah ka jikan mu kamar inda suka jikan bayi mm. mm. alhamdulillah Allah ya mana da rahama Allah ya ce a akhadnahum bil azab haqiqa mun rike su mun rike su da azaba shine wannan yunwar da Allah ya saukar da ita ga mutanen Makka ta shekara bakwai har sai da suka rinka cin mushe shine aka ruwaito sunan nasa'i abu sufyan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa yake ce masa wato a tsanani ya same mu har mun ci ilhif ilhif shine wato a haɗa gashin raƙumi da jini a ɓararraka shi shine abincin hmm? gashin raƙumi a sa shi a cikin jini sannan a gasa shi a fararraka shi a gasa shi a cikin wuta ya zamanto ne abincin har sai da ya kai su ga haka to yayin a shine suka nemi a kan Allah maɗauki eh, suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce an shaɗu kallaha war rahib na haɗa ka da Allah da zumunci faƙad kan al'ilhiz mun ci wato al'ilhiz ne gashin raƙumi da jini sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar kad akhadnahum bil azab hakika mun rike su mun kama su da azaba Fa famastakanu li rabbihim basu tawalu ga ubangijin su ba al istikana shine al khudu tawalu daga sukun ne wanda yake nuna nutsuwa da kankan da kai wato basu tawalu ga Allah ba sun miƙa wuya wala yatabarru wa ma yatabarru kuma ba sa tadarru'i wato ba sa kankan da kai suna kiran Allah ya Allah ka yafe mana ya Allah mun tuba ya Allah shine at-tadarru wato addu'a bi tadallul yin addu'a da kankan da kai da nuna tsananin bukata ga Allah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya mm. ku roki ubangijinku kuna masu kankan da kai masu kaskantar da kanku ko masu a asirce da yar murya wanda Allah zai wanda za ku nuna ma Allah bukata hmm. to shine za ka ga irin addu'o'in annabawa irin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam daren yakin badar yana addu'a yana kuka saboda tsananin tabarru'i da daga hannunsa yana nuna bukata ga Allah har mayafinsa yana faduwa sai na Abubakar ya zo ya kama ya mayar masa ya sake yi ya fadi ya kama ya mayar ya zo yake cewa kafaka munashada munashe da tukar rabbika wannan bagiya da kake ma ubangijinka ta isa zai amsa maka saboda tausayi da abubakar sai na abubakar ya ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine tabarru to Allah yake cewa da azabar ta zo musu amma ya tadarra'un basi ba wanda ya nuna idan Allah ya saukar da azaba abinda Allah yake so a yi miƙa wuya gare shi a sunkuya hmm, a yi ladab a yi ta tuba a yi ta kiran Allah da kaskanci ya Allah ka yayi mana ya Allah ka yayi mana abinda Allah yake so kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ce walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad ila allahum yatadarra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u to yaya da da tsananin namu yazo musu ba su yi tadarru'i ba wato ba kururuwa suna kaskantar da kai suna roƙon mu ba ya ba su haka ba wanda abin abinda Allah yake so kenan a lokacin Abin da Allah yake so kenan shi yasa a cikin wannan hali duk da ana faɗan irin matakai da za a ɗauka na kariya um, amma bisa da wannan gabaki ɗaya shine wannan kankan da kai ga Allah ta tabarru'i tawalu ga Allah da komawa gare shi yawan addu'a yawan istighfari da tuba da yawan bin umarnin Allah gudun saba masa a cikin wannan hali a cikin wannan hali ka ga wai ana cikin wannan hali wani lokaci sai ka ga samari da 'yan mata sun tsaya a titi suna hirace-hirace ana cikin wannan basifa ba ma sa tsoron kan cewar daga nan wannan taron nasu nan corona ta harbe su tunda wannan corona a bace wadda take kai ka ce mata a din ce hmm, sukan aljanu ce wani lokaci sai kama maki da take yaduwa mm. shine nu'man ibn bashir yake cewa wato halaka ainihin halaka shine aiki da sabo a zamanin a zamanin ibtila'i aikin sabo a zamanin ibtila'i shine ainihin halaka da haka a cikin irin wannan hali mu karfafa wannan ibnu rajab haka yace yace babban abin karfafawa a lokacin saukar wa ba'i shine ruko da Allah da tawakkali da Allah da bin Allah da yawan addu'a da yawan istighfari da yawan sadaka wannan su ne abin da za a yi tanadi kuma kaga wannan ayar abin da take nuna ya kenan to Allah ya ce hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin idza hum fihi mublisun to ka gani tunda ba su yi istikana ba ba su yi tadarru'i sun kankan da kai sun koma ga Allah ba yayin da Allah ya yaye musu to ai Allah ya ce akwai lokaci hatta idza fatahna alaihim baban har sai idan mun buɗe musu wata kofa za a zabin shadid ma'abuciyar azaba mai tsanani idahun fihi mublisun sai ga su suna masu yanke kauna a cikin wannan kofar idan wannan azabar ta zo wannan ishara ne ga azabar jahannama wato idan mutum ya zamanto Allah yana jarrabarka da tsanani sannan ka ce Allah ka yaye Allah ka yaye Allah ya yaye yana yayewa ka sake komawa gidan jiya ya sake jarrabarka ka ce Allah ka yaye Allah ka Allah ka yaye Allah ya yaye yana yayewa ka sake komawa gidan jiya to lokaci zai zo har sai tukuna idan Allah ya buɗe ƙofa ta ma'abuciyar azaba mai tsanani ita ce ƙofar jahannama wasiƙar ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha har sai da suka zo ƙofar jahannama sai aka buɗe ta. to yayin da aka na shikenan irin bazata eh. to har sai tukuna bazata mufaja'a Allah ya buɗe ya buɗe ƙofar azabarsa to a lokacin nan sai mutum ya zamanto wato ya a yanke ƙauna al-mublis shine wanda yake ya yanke ƙauna daga samun dukkan wani alkhairi wanda ya shiga wuta ba shi da wani fatan samun wani alkhairi ba shi da fatan samun wani alkhairi to abinda za a ce maka kai haƙuri ko kai hakuri duk ɗaya haƙuri ai ga wanda yake tsammanin wani abu zai a halin abin baya so zai kauce yana fatan samun wani abu to an ce ko kai ma ko baka yi ba ba wani abu saboda shine ainihin al-mublis Allah ya kiyashe mu waɗansu sun fassara baban za azabin shadid da cewar ita ce azabar da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ta yakin badar ga kafirai domin ita ma wannan azabar da Allah ya buɗe musu shine karkashe su da aka yi a wajen yakin badar ai kaga sun zamanto mublisun domin waɗanda duk aka kakka su aka karkashe su babu damar tuba sun riga sun shiga cikin halaka to amma ma'anar farko ta fi takan cewa ishara ce ga azabar na saboda wannan ayar ta suratu zumar da kuma cewar a wajen yakin badar din akwai waɗansu wanda abin da ya same su a yakin badar din bai zamanto cewar wato a halaka ba don daga baya sun zo sun musulunta kamar su abbas kamar su ikrima ibn abi jahal ga daga baya duk sun zo sun musulunta wanda aka kama su ribatattun yaƙi aka ce su fanshi kansu suka fanshi kansu da su duk sun musulunta daga baya na'am هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون الله يقول وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة الله شيني كما شي شيني واتو الله كنا آه شي شيني وندا ya halatta wato ya halitta muku ji domin ku ji abin da ake karanta muku na ayoyinsa kuma ya halitta ya halicci gani a gare ku domin ku ga abin da ya sanya na dalilai ku yi izina da su wal af'ida kuma ya halicci hankula a gare ku wato zukata domin ku rinka tunani da su kalilan ma tashkurun amma kaɗan ne kuke yin godiya kaɗan ne kware kuke gode masa da hanya ta hanyar amfani da waɗannan gaɓoɓi domin wato abin da aka halice su sa shine su gane ayoyin Allah su rusuna masa wato wannan komawa ne ya zuwa ga manufar wannan ga wata manufa daga cikin manufar wannan sura shine tabbatar da kadaicin Allah da kuma kididdiga ni'imomin Allah domin wato mutum ya miƙa wuya ga Allah saboda shi Allah shi ya halice mu shi ya san mashigar zuciyarmu abubuwan da yadda abu zukatanmu za su tasirantu ya zama to mun yi biyayya ka duba ha gani bayan irin faɗan waɗannan abubuwa da kafa hujja ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kambama al'amarinsa ta sai kuma aka koma kuma Allah ya soma bayanin kansa kuma bayanin ya haɗu da ididdiga ni'ima saboda shi ɗan adam idan yana tuna ni'imar ni'ima ga wanda ya masa ni'ima sai ya zama to mai soyayya ga wanda ya masa shi yasa Allah ya ce ayi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ka zanta da ni'imar ubangijinka ce Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza ni ba kowa bane Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza na shiga cikin hali kaza Allah ya mun kana kididdiga wannan kana tuna shi wannan sai sa ka so Allah sai sa godiya a gare shi to shi yasa ɗaya daga cikin mashigar zukata da Allah ya kan kawo a cikin alkur'ani wanda yake a farkon suran ma an kawo sa hmm. Allah kamar yadda Allah madaukakin sa wa huwa alladhi a فتبارك الله أحسن الخائن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين yanda tun daga halittar sama da saukar da ruwa da halittar dabbobi da aljannatu da sauransu duk kaga nuna kulawar Allah ne gare mu to nan kuma sai Allah ya zo ya ke daga cewa shine ya halitta muku ji da gani da hankali wanda abin da ya mayyaza dan adam kenan ya ba shi sultanin da ya sanya komai ya zama to horarre a gare shi saboda yana ji yana gani kuma yana tunani yanzu dabbobi suna ji amma jinsu jinsu ba shi da wani amfani ba shi da wani amfani jin da suke yi ba zai hana su ba zai hana su su kauce idan mota za ta buge su ba musamman jaki duk irin hon ɗin da za ka yana jin ka ta zai kawai abinsa hmm? amma dan adam fa hmm? in aka gaya masa sai yi tunani haka zalika gani ga kuma hankali to Allah ya ce kalilan kaɗan ne kuke godewa wa nuna kan cewa duk wanda bai amfani da jinsa da ganinsa da zuciyarsa ba akan ya gane Allah kuma ya bauta ma Allah ya miƙa wuya ga Allah to bai gode ma wannan ni'imar ba domin babban abin da hankali zai yi shine ya ce ya gane kuma ya faɗa ya ce la ilaha illallah shine babban iyakar abin da hankali zai duk hankalin da ya kasa yin wannan to wannan ba hankali ba ne sannan ya ce wa huwa alladhi yuhyi wa yumit wa huwa alladhi zara'akum fil ard kuma shine wanda ya halicce ku ya sanya ku ya watsa ku a cikin ƙasa wa ilaihi tuhsharun kuma gare shi za a tattara ku wato shi ne ya halicce ku ya sanya ku zuriya kuna hayayyafa a cikin ƙasa hmm? ka gani yanzu kaga scientist din musulmi su ba za su taba tunanin kan cewa za su tafi wata suna binciken wata planet inda za su koma ba hmm? illa iyaka su tsara wannan kasar hmm? amma yanzu waɗansu wai maimakon su tsara duniyar su maganta abin da ake na gurɓata bi'a na gurɓata yanayin duniya da yake kawo ɗumamar duniyar da ambaliya da sauran abubuwa na, na, masifu wai tunani suke yadda za a harba kumbo ya je ya gano ko za a iya rayuwa a ma to in banda mahaukaci waye zai wannan gashi Allah yana faɗa wa huwa alladhi zara'akum fil ard wa huwa alladhi zara'akum fil ard wa ilayhi shine ya wato ya halice ku ya sanya ku kuna hayayyafa a cikin ƙasa minha khalaqnakum wa fiha hannu wa minha tara taratan ukra daga ita ka halice ku hmm? daga ita kuma za mu fitar da ku kuma a cikin ta mu mayar da ku hmm? kuma <clears throat> kun fil ardi mustaqar kuna da matabbata a cikin ƙasa kuma gare shi za a mayar da ku ranar alkiyama wa huwa alladhi yuhyi wa yumit kuma shine wanda yake rayarwa wa yumit kuma yake dauke rai wato yake kashewa domin wato yake rayarwa shine ya hura rai a cikin tsokan nama shikenan kaga ta zamanto mutum ba wanda yake da ikon yin wannan kamar yadda yake ko ba wanda yake da ikon zari shi in ba shi ba shine kuma yake kashewa ka gani ga shi nan ka ga mutum duk gaɓoɓin ba wani gaba wanda yake baya function zuciyar na yi kodan na yi huhun na yi hantan na yi kwakwalwan na yi amma Allah ya zarara to lokacin komawa zuwa wajen sa yayi ba kada ba kuma kada wani sulda to cewar Allah shine yake rayarwa shine yake matarwa wannan akwai nuni ga cikakkiyar kudura Allah da za ta saka rufna masa ka ji tsoron sa wala al layli wan nahar kuma saɓawar dare da rana na sani wato yanda ya saba dare da rana ta hanyar wannan da duhu wannan da haske wannan ya ƙari wannan ya rage kuma kowane waje a duniya da yanda ya tsara masa yanda dare da ranansa yake yi hmm? duk wannan nasa ne shine yake yin wannan ba protocol ɗin kyoto ko wani protocol na wani majalisar ɗinkin duniya ita ta tsara sabawar dare da rana ba sai dai kawai ku jira ku gani yaushe rana take fitowa sai ku duba ku gani babu zancen wani daku na katabus akai to afala ta aqilun dan me ba ku hankalta ba me ba ku hankalta kan cewa ku halitta ne na Allah kuma al'amarin nasa ne a hannunsa yake kuma yi muku wannan ne domin ku ga ni'ima sai ku rusuna masa yanzu akwai ni'imar Allah a cikin sabawar dare da rana ai tana da yawa yau da kamar a ce dare da rana haka suke awa goma sha biyu cip cip hmm? ai rayuwa sai ta gundura mutum amma sai ka ga yau gashi yanzu kamar yanzu muna wajen awa goma sha hudu muna azumi da a cikin shekaru nan gaba kaɗan shekara sha biyu sha uku za a koma azumin nan ana yin sa lokacin bai fi ai awa goma sha ɗaya ba lokacin sanyi irin su ƙasashen da suke can arewar duniya ma irin su ingila da sauransu sai ga azumin bai fi na awa bakwai ba to wannan ainihin imomi ne wa yake da ikon yin wannan in ba shi ba sai ya ce afala ta afilon don me ba ku hankalta wato ma'ana waɗannan ni'imomi waɗanda suke nuni akan ƙudurar wanda ya ni'imta ku da shi ya nuna kan cewar ya nuna a ƙudurarsa akan ku kuma ya nuna rahamarsu da ku don haka ya cancanci ku yi da'a a gare shi ku bauta masa domin kulawarsa da ku shine yasa ya muku wannan to in ku kun kula da shi in ku kun kula in kuwa ya kula ku haka in kuka bi shi abinda zai muku ya fi wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahama ɗaya ce Allah ya saukar da ita a nan duniya da ita ce mutane duk ake wannan rahamar duk ni'imomin daga rahama ɗaya ce 99 Allah ya ajiye ta sai a lahira zai mabayinsa to ba za ku nemi wannan ba ba za ku nemi wannan rahamar ba shine afala ta afilu dan ba za ku hankalta ba to wanda zai yi hankali da wannan to shine wanda yake amfani da wannan as-sam'u wal basar wal wal fu'ad hmm. ah, shi yasa Allah ya zargi waɗanda ba sa amfani da wannan وجعلنا لهم سمعا وابصارا وأفئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله saboda haka amfani da wannan hankalin shine zai sa ku gane wannan sai ya zama to inda alqur'an inda amfani da hankali zai kai mutum ya zuwa ga rashin imani Allah ba zai tananatawa a cikin alqur'ani ba da afala ta'qilun afala ta'qilun dan me ba ku hankalta dan haka sakon Allah ba gaba yake da hankali ba bal hankali Shi ne abin da yake wato mabudin karban sakon da kuma mabudin aiki da shi Allah ka ba mu haske hankali mai haske hankali na musulunci hankali na imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إنك إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف ما بنا من الضر ونجنا من الغم إنك تنجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين